addu'a sai dai cewa wajen fuskantar alƙibla a yi sallah wannan wajibi ne dole ne idan mutum zai sallah sai ya fuskanci ɗakin ka'aba wa min haythu kharajta fa walli wajhaka shatr al-masjid al-haram wa haythu ma kuntum fa wallu wujuhakum shatra wannan dole ne amma wajen addu'a shin dole ne sai an fuskanci alƙibla a mafi kyau fuskantar alƙibla amma in ka fuskanci wani ba alƙibla ma kai tayi ina fatan kun fahimta abu na gaba daga cikin al'amuran da suke zama a bid'a qasdu halis salati haka ne ku qasdu halis salati indaha wato fuskantar kabari domin a je a yi sallah a wurin abu na gaba qasdu halis salati ilaiha fuskantar kabari dan a yi sallah ana kallon shi bambanci tsakanin na farkon da na biyu na farko ka je makabarta ka yi sallah ba tare da ka fuskanci kabari ba na biyun kuma ka je makabarta ka yi sallah ka fuskanci kabari kowanne kai dai bid'a ne abu na gaba kasdu halin zikiri wal qira'ati was siyami waz zamji mutum ya je makamarta don ya zikiri a wajen ko karatun qur'ani ko ya ɗauki azumi da bakin sa ya kai ziyaran salihin bawa waz zamji ko ya je yanka wajen duk bid'o'i ne wannan abu na gaba wat tawassulu ila at tawassulu ila Allah ta'ala bil maqburi mutum yayi tawassuli da wani mutum da aka binne ce ya Allah albarkacin waliwa ne ya Allah albarkacin salihin bawa wani ka biya mun bukata ta wannan tawassuli ne na bid'a tawassuli na sunna wanda yake shar'antacce ne bi asma'illahi wa sifatihi walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha da haka ya iso dama annabi ke cewa ya hayyu ya qayyumu bi rahmatika nastaghisu kuma yake cewa alizzu bi ya zal jalali wal ikram kaga duk annabi na koya mana da me ake tawassuli ana tawassuli da sunan Allah ko sifansa domin faɗansa sa ya hayyu ya qayyumu da al hayyu da al qayyum sunaye ne nawa na Allah bi rahmatika nastaghiithu ar-rahma kuma sifa daga cikin sunanin Allah cikin sifofin Allah domin shi huwa muttasifu bir rahma ar-rahman ya da da kuma yake alizu ya zal jalali wal ikram in za ku yi addu'a ku lizinci waɗannan lafuzza ya zal jalali wal ikrami ya zal jalali wal ikrami kana son a biya ma ka waɗannan gashi kuma ya ce Allahumma inni as'aluka bi kulli ismin huwa laka ya Allah ina roƙonka don dukkan wani suna da yake naka ne ta bihi nafsak wanda ka rada kanka suna da shi anzaltahu fi kitabik ka saukar da shi cikin littafinka aw allamtahu ahadan min khalqik ko ka sanar da shi wani cikin halittunka waye wannan wani ai mafarkin ka bayar ma hujja akan mu kai ma baya zama hujja akan ka ko Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ba mafarkin ka ba in mafarkin ka ya dace da Allah ya ce annabi ya ce kai aiki da shi in yi mafarkin ka ya ci karo da Qur'ani ko hadisi ka jefar shi yasa a cikin sharhin zarqani da yawa Muwatta na Imam Malik yace mutum ne ya zo mafarki sai a cikin mafarki ya gamu da wani ya gamu da shi idan mutum ya samu dukiya ta rikad rikaz boyayyen dukiya da mutanen jahiliya suka binne suka mutu suka tafi kai yanzu ka sai buloti kana haƙa rami sai ka ɗauko wani akwati ƙato cike da zinariya to hukuncin ka shine za ka bayar da kumusin sa sadaka me kumusi kashi ɗaya cikin biyar kashi hudu ya zama naka bayar da kumusi to sai kai mafarki wani ya ce maka gashi shi annabi ne ya ce amma kai ba sai ka bayar da kumusi ba rike ka gaba daya to yaya za ka yi za ka yi aiki da mafarki ko za ka yi harki da hadisin bukhari da muslim shine aka tambayi Izz bin Abdus Salam yace ba ruwanka da mafarkinka sai dai ka yi aiki da hadisin nan yace domin alal aqalli in za mu rangwanta maka mu taimaka ma ka ji daɗin musu da mu mu ce wannan abin da ka faɗa daidai yake da hadisi da ka ji daga wurin annabi to kai kaɗai ka ji wannan abin daga wurin annabi hadisin bukhari daga muslim ko mutawatiri ne akwai marwaita da dama wanda suka ji daga annabi banda kai abinda mutum biyar suka ruwaito da wanda mutum ɗaya ya ruwaito wanne ko na karfi yace duk da sai mun kada ka dole ba za ka aiki da wannan mafarkin ba sai ka aiki da me abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ke wa alaikum salam kar mu tafi da yawa dakata ina zuwa dan rike tambayar ka karka aji karka karka jefar rike saboda kaga za a yi tawassuli ne me bi asma'illahi ta'ala wa sifatihi shine walillahi al-asmaul husna fad'u biha ga kuma hadisi mun gabatar ya zama da kitab bi kulli sunan huwa lak hada da su kaga wannan annabi na yin tawassuli da sunan Allah ko sifarsa tawassuli nabi shine kai tawassuli da aiki da kai na gari wannan ya tabbata cikin sunna ya tabbata a Qur'ani a Qur'ani inda malamai suke to shi ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa btagu ilayhi al-wasila alwasila wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun an kawo alwasila shine neman tsani aka ce ka nemi tsani zuwa wurin Allah amma sai aka ambaci waɗansu ayyuka kafin magana tawassulin da kuma bayan magana tawassulin kafin magana tawassuli sai aka faɗa maka imani ya ayyuhal ladzina amanu kaga zaka yi ta tawassuli da imani wanda yake aiki ne naka ittaqullaha taqwa ma shine imtisalul ma'murat wa tinabul manhiyat sannan aka ce wabta go ilaihi wasila domin kanun da imani da takawa ne zaka yi tawassuli zuwa wajen wa wajen Allah sai gaba aka kara ma da abin da yake shine zirwatu sanamil islam shine me jihadi wa jahidu fi sabilihi la'allakum tuflihuna kawo wasu ya tsakiya kafin sa ga imani da takawa bayan sa ga umarni da jihadi wannan na nuna tawassulin da zaka yi wajen Allah ka iya yi da imani da takawa da jihadi wa yuqatu alaiha baqiyatu ta ta'budiyya dukkan wani abu wanda ke shari'a ce take kai to ya halatta kai tawassuli da shi kamar yadda ya halatta kai tawassuli da imani da takawa da jihad kai to ya halatta kai tawassuli da mai biyayya ga iyaye kai tawassuli da shi wajen biyan bukatarka ya ubangiji dan biyayya da nake iyaye na ka ga mun bukatarka shari'a ce ta dora maka zama kake da makota zama mai kyau kana za musu ya ubangiji dan insanin da nake yi ga makota na dan zama mai kyau da nake wanda ka shar'anta din nan ka ga mun bukatarka wannan ya halatta ya ubangiji albarkacin sallar da na gabatar ta azhar albarkacin karatun qur'ani da na albarkacin salati da na ga annabinka ya ubangiji domin kaunar da nake wa annabinka dan kaunar da kake wa annabi ibada ce wajibi ne ka kaunaci annabi kofar aljanna a rufe take rikin ba wanda yake da makullin da sai wanda ya so annabi so na shari'a wanda ya bi ya yayi masa da'a to shine yake da makullin a hannu to kaga zaka yi tawassuli da ayyuka na gari kenan daga nan abu na uku da ake tawassuli da shi shine addu'ar salihin bawa ka sa wani salihin bawa ka ce maka addu'a wannan baya hana kai kai ka sa shi ne dan ya taimaka maka dan ga wani ya zo ya ce da annabi ka roƙa min Allah ya jima kwataka da kai cikin aljanna annabi ya ce taimaka min da yawan sujada kai ma ka je kai ta yi kenan zan yi din amma kuma agaza maka zan yi taimaka min da yawan sujada saboda sujada shine halin da bawa ke kasancewa mafi kusanci zuwa ga ubangiji sama da kowane hali a rayuwa lokacin da ka ke kasa goshi da hanci suna kasa ai gaba ce mai tsada ba ka turmuza su a kasa dan wani sai dan Allah kaskantar da kai na ƙarshe kenan to waɗannan sune tawassuli guda uku na shari'a duk tawassulin da ba wannan ba tawassuli ne na bid'a kai tawassuli bi asma'illahi wa sifatihi dai kenan kai tawassuli da aikin ka na gari irin wanda shari'a ta shar'anta maka bi kenan kai tawassuli da addu'ar wani salihin bawa mace ne shi ko namiji ka ce ya taimaka maka da addu'a kan bukatar ka iri kaza uku kenan waɗannan su ne da dukkan tawassuli na shari'a duk wani tawassulin da ba wannan ba na bid'a ne in ka san wannan to ba sauran duk abin da yake kishiyar wannan bid'a ne wa bi ziddiha tatamayyazu al-ashiya me kace malam eh cewa me naji bari in hikaito tambayarsa su saboda wanda suke waje wannan bawan Allah ya ce kasancewar wani mutum ya ce yana da ilimi wanda ya saba ma abinda yake koyarwa annabi kuma har ilimin ya zama hujja masu irin wannan ra'ayi sukan kafa hujja da kisar annabi Sulaiman me ya faru a kisar annabi Sulaiman lokacin da yake maganar wa zai zo mun daga dan Bilkisu ayyukum ya atini bi antiha qabla an ya atuni muslimin sai wani aljani ya ce ana atika bihi qabla an taquma min makamik ifritu min al kenan ko wa inni alayhi laqawiyyun amin sai wani sai ya kai dikiri qala allazi indahu ilmun min al-kitabi ana atika bihi qabla an yartadda ilayka tarfu sai wani mutum da yake da ilimi na littafi yace ni zan kawo ma kafin idan kai kifta da shi da aljinin wancan wafi sauri kaga ya fa wannan aljinin sauri kenan ya fi aljanna sauri to wannan mutum wai sai su kafa hujja cewa ga wani mutum a lokacin Sulaiman yana da wani ilimi sabanin na Sulaiman haka suke so su ce kenan to wannan ayar ba ta nuna haka ba abinda kawai aya ta ce qala allazi indahu ilmun min alkitabi wani wanda a wurin sa akwai ilimi min alkitabi na littafi wani littafi. idan suka ce a taura sai mu ce wa faɗa musu a taura kai lokacin an saukar da taura da annabi Sulaiman da annabi Musa wari riga zuwa a tarihance kaga ba taura wace yake nan to wani littafi ne tun da aka ambace shi da al-ma'rifa lalle ya kamata littafin ya zama sananne a lokacin annabi Sulaiman wanda shine littafin da ya gada daga wajen mahaifinsa shine mai zabura to zai yiwu annabi ya zo da wani littafi wanda wani annabi ya gabace shi ya zo daddada shi kuma ya zanto cikin mabiyansa wani ya fi shi sanin wannan littafin a ayar ma bata ce haka ba cewa akai kawai wani mutum wanda yake da ilimin littafi a nan idan suka kafa ma hujja da wannan za ka ba su ansa guda biyu zan baka guda biyu ne a takaice ba dan su biyu bane ba kowace kuma ka rike tana da karfi farko qala allazi indahu ilmun min ka ce malaman tafsiri sun yi sabani akan wannan waɗansu suka ce Allah zai inda hu ilmin min alkitabi wani mutum ne daban waɗansu ce sunansa barkiya waɗansu ce sunansa kaza kamar yadda ke duk Isra'iliyya take kawo kaga magana ta farko kenan waɗansu suka ce Allah zai inda hu ilmin min alkitabi shi annabi Sulaiman din da kansa kenan dan wani mutum ba da ilmin littafin sama da shi har ma suka ce idan ka ce ana ati ka bihi kabla an yartada ya zai yawa kansa magana sai suka ce a yana mai ruwa da wannan ifritu min aljinni martani ne shi ifritu min aljinni ya ce ana ka bihi kabla an taquma min maqami sai sulaiman ya ce kai latti ana ati ka bihi kabla an yartada ilayka tarfa kai ifritu ni zan kawo maka kafin ka kifta ido yanzu magana guda biyu kenan akan me tafsirin wannan aya to sai ka ce da su tunda an samu maganganu guda biyu ba ka da dama ka ce ɗaya ce ta faɗe karfi sai da hujja kuma ga ka'ida ta usulul fiqh annasu idza tatarrata ilayhi al-ihtimal saqata bihi al-istidlal annasu idza tatarrata ilayhi al-ihtimal batala bihi al-istidlal shi nassi in zai ɗauki ma'ana biyu sama da biyu to ka'ida ba ka kafa hujja da shi kan ma'ana ɗaya hujjar ka da shi ta rushe dan mai ɗaya ma'anar zai zo ce to ai kuma nassin ne a fahimta ta ga abin da yake nufi yanzu kai da shi sai dai ku kyale wannan nassin ku fita waje kai ka nemo dalilin da ke nuna wannan magana ake nufi shi ya nemo wani dalili khariji da ke nuna wannan magana ake nufi dan ku rinjayar da ɗaya akan ɗaya wanda yanzu baka rinjayar mana ba tukuna yanzu har sai yaren jayar mana cewa waye wannan Allah allazi indahu ilmu min kitabi shin Sulaiman ne ko wanin sa malaman tafsiri sun yi magana guda biyu in yace ba Sulaiman bane wanin sa ne to da me ya dogara wanda sai ya tabbatar da hakan kafin ya gina akidar sa in bai tabbatar da haka ba akidar ba za ta gina ba ka fahimci wannan da kyau musallama masa wani ne daban ba annabi Sulaiman ba tabbatar da yana da ilimin littafi amma lokacin da ya tabbatar yana da ilimin littafi cikin abin da ya tabbatar ya saba wa Sulaiman bai saba masa ya saba masa ko na biyu abin da ya kawo Sulaiman ya tabbatar da shi ko bai tabbatar da shi ba ya tabbatar da shi to zo yanzu su wanda suke cewa sun yi ko suna da ilmul mauhiba su kawo abin da ya saba wa annabi su annabin ne ya tabbatar da nasu da yanzu suka zo karshen zamani bayan shudawar annabin da zamani aru aru shi wancan sahibi ne cikin sahabban annabi Sulaiman su ko ba kuma sahabban annabi ne amma wannan guda biyu duk wanda ka rike kama da shi ba da kai yanzu ka tabbatar mana wannan duk suna da Annabi Sulaiman dan gashi ya ce ana ka bihi qabla an yartada ilayka sarwa kuma kisa ma maka ka falamma ra'ahu mutakarran indahu qala hadha min fadli rabbi yana da Sulaiman ya tabbatar da menene ya tabbatar da falalan ta daga wajen ubangiji take ya tabbatar da abin da wannan mutum yake da shi to su wanda suke mana mafarki yanzu sai an yi mafarki da wani ya ce ai sadakar ai sadakar farko ai menene su kuma waye tabbatar musu da nasu fi alallahi mutum ya rinka rantsuwa da kabari in ko magiya da shi wannan ba shi halatta ya wa salihina ud'u Allah aw as'alillah aw as'alillah ta'ala wato a fada wani mamaci aw al-ghaya wa bi abin gaba istighatu bil mayyiti minhum mutum yayi yayi istigasa da wani mamaci cikin lafazin zai iya zama aboki masu yawa al'adu da dan la turibu bihi adu wallahi wa adu wa aduwakum la tattakhudhu adu wa adu wa aduwakum awliya'a sai ce tulquna ilaihim wanda ya nuna adu din ta ne dami ne dan da guda ɗaya da sai ce tulquna ilaihi bil mawadda lafazin al'adu zai iya zama daya zai iya zama da yawa abu na gaba i'tiqadu anna al-mayyita yatasarrafu fil umuri duna Allah ta'ala akwai wanda suke kudurce cewa mamaci shine yake tasarrufi cikin al'amura ba Allah ba wannan ba ta itikadin gausi ce gausi shi ke tallafa da duniya haka ka'ida in wani gausi ya mutu duniya ba ta samun zama lafiya dole sai an canza wani sai wani ya halifance shi da su abu dala da kutubai da ake da su da su autadu sirakun duniya duk su suke rike da ita suna raba arziki ma'ana dukkan ayyukan Allah sun kwace sun rarraba lizintan kabari mutum ya je wurin ya zama na dindindin wani mujawaratu inda ku ko mutum ya makwabtaka da wajen saboda ya rika kai ziyara a kusa ya rika gabatar da bukatun kusa wannan ma bidiyoyi ne al khuruj min ziyaratil makabiri allati yu'azzimunaha ala al qahqari akwai waɗanda in sun kai ziyarta makabarta in za a fito ba a juyawa bayan Allah baya sai dai mutum ya fito daga makabarta da baya da baya abu na gaba al-khuruj ah, menene ah, na qawlu badal mudarrisin الوافدين الى المدن لخصوص زياره قبور من بها من الاولياء الاموات عند اياد الاوب الى دارهم akwai almudarwishun almudarwishun biyu ne in muridi ne da kuɗi baya shauki barbaran sali awaliyai wal amwati ko mutai hadhihi al balda sayyidi wai mutun zai zo yace alfa sayyidi fulan wa sayyidi fulan wa yusammihim yata amla sai kabarin wani su ce assalamu alayka ya waliyallah al-fatiha ziyaratan fi sharafin nabi sallallahu alaihi wasallam sun ce a karanta fatiha domin dadawa annabi matsayi kaji wai fatiha su ci za ta dada annabi matsayi wal arba'atil aqtabi da kuma kudubai ɗin nan guda hudu Wal'anjabi da nujubai wal autadi da autadu wa kitabi wal agawasi wa ashabis silsilati wa ashabit ta'rifi wal mudarrikin bil Bilkauni, masu kawo wa duniya agaji وسائر أولياء الله على العموم كافة جمعا يا هي يا قيوم ويقرأ الفاتحة سيكرر الفاتحة ويمسح وجهه بيديه يشاف فسك السادة أن ينسى قدابيو أبنى قبارف القبر والبناء عليه bid'a ce faɗa da ƙarfi bid'a ce bid'a ce ya yi faɗin hakan wai an gama don an gama addu'o'i sai a zo a ce bi sirril fatiha a shafa bid'a ce da yin giyan sa wannan duk bid'o'i ne ka duba al-iqtida da kuma tafsir sutul ikhlas ibadul islam da kuma tafsir da kuma sharhu sudur na imamu shaukani yake ce ko bayan na mutu ai gini akan gabani na mutuwa daga wannan ya asa daidai kan mamaci shahidi ala je a gina masallaci a wurin to wannan abin nan bid'a ne ka duba la iktiza da subhar da suke kawowa dangane da kabarin annabi duk mun gama da ita a karatu tukan baya sai dai ku nemi kasar dan kar mu tsawaita da yawa abu na gaba istiqbalul qabri fi salati ma istidbarul ka'bati wato fuskantar kabari a wajen sallah a juyawa ka'aba baya istiqbalul qabri fi salati ma istidbarul ka'bati a juyawa ka'aba baya akwai wanda suke yin haka abu na gaba ittikhazul quburi idan rikan kabarbura a mayar da shi idi shine wurin taruwa wannan mun fasara menene idi a darussukan baya ko abu na gaba ta'aliqu qindilin alal qabri a je a kunna fitila a makabarta qindil dai shine fitilar kwai ko a cibalbal kunna ta alal qabri akan daidai kabari li yatuhu fa yazuruhu sukan yi hakan dan aje a kai ziyara wajen wannan kabarin ashe da wannan kabarin waliwa ne banda shi sallallahu alaihi wasallam kenan zuwa abin da ya faɗa abu na gaba nazaru zaifi wa shama'i li isradi kabarin aw jabalin aw shajaratin akwai wanda zai bakancan mai na kananzir zai shi ne dukkan mai da yake zama sinadari na kunna fitila kasan tun da da kila ba ba kananzir ake amfani da shi ba ana amfani da mai haka wajen kunna a ci balbal irin ta dadin to an gane ku shama'i kuma a sai fitila a sai a ci balbal wanda larabcin zamani sa